الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير بلية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة وإشارته إليهم بالسوري باب أمر النبي بما بيان أكم من الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة لكويشي inda ifala lokacin da aka fito daga arfa zuwa ifala watan inda ifala lokacin bungulowar jama'a mai arfa ta daga arfa ila muzdalifa wa isharatihi da isharata ibrahim gare su bi sauki da kurhu ne yace ku yi sanu sanu hadithna sa'id ibn abi maryam hadithna ibrahim ibn suwaid qala hadithna amr ibn abi amr مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولاوا مولاوا بلس الكوفي maula wadila alkufiyu batsanun min bani asadin حدثني أبن حدثني حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع ياتهما النبي تعالى مزون الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة رانا عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مزون الله سيجي وراءه بياني يجي زجرا وتنساوة شديدة مثلا شي وضربا بالإبل سنوكما سنجي أنا دوكا راقما fa ashara bi sau'ihi manzo Allah ya ishara da kurhu ne ilahin zuwa gare su wa qala ya ayyuhan nasu ya ku mutane alaikum bis sakinati ina horonku da nutsuwa ta ya sannu sannu fa inna fa inna fa innal birra haqiqa da alaysa bil ida'i ba da gaugotar da raƙuma yake ba ba ya ta ko raƙuma da gudu ba a hito daga arfa kai gaugawa ka rage mutane muzdalifa wannan ba shine da'a ba watan ba da shi ake samun kusanta Allah ba ana samun kusanta Allah da wa Allah da'a to shi na ce fa qala fa innal birra fa innal birra bil ida'i watan ita da'a kusanta ga Allah ba daga gaggwata da raƙuma yake ba a'a da tahiya sannu sannu a yi ibada tanko da Allah yake to shi na sai Buhari fassar saboda al wannan na gaugawa ya kama da auza'u wanda ke cikin alqur'ani yace shine Buhari ce wa auza'u asraqu wa auza'u hilalakum asalahu to shi kuma menene fasara ilalakum saboda mi shi hilalakum shi ta alluki da auda'u amma auda'u shine kawai luga wanda ya kasance ta zo daidai da luga da ke cikin hadisi sai fasara auda'u da asalahu to shi kuma hilalakum ai wa tamina tahlul bainakum la asalahu da za su yi gogawa da namimanci bainakum tsakaninku hilalakum bainakum tsakaninku wa fajjarna hilalahuma wa fajjarna hilalahuma ko wa fajjarna hilalahuma nahara sai ya ce fajjarna hilalahuma abainahuma wa fajjarna muka bubugar da naharan korama hilalahuma abainahuma tsakanin su watan wannan dai babi a Buhari ya kulla shi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi shi shina horon sahabbai ne lokacin da an kabaro a Arfa zuwa Muzdalifa da su tahi sannu sannu kada su yi gogawa sannan kuma watan wannan hadisi shina gwada mana cewa shi shugaba ɗan shina son a gane abin da aka nuhi ba da magana shi hada da ishara bayan magana mazan Allah sallallahu alaihi wasallam musu ku sunna natsuwa sunna kuma haka nan ashara ilahi bi saudihi ya nuna kurhu ne gare su ce ku tafi sannu ku tafi sannu laysal birr bil ilahi wata haƙiƙa gaugawa ko kuma da'a ta Allah ba da gaugawa take ba shi na wannan wannan Abdul Aziz Umar Abdul Aziz Sarki musulmi ya zo shi na wa mutane hudu barana Arfa ya ce musu wata laysas sabiqu man sabaqa farsuhu wa ba'iruhu wa inna masabiqu wa tan wa inna masabiqu man gufira lahu laysa sabiqu ba shi aka ce wanda tsere ba man sabaqa ba'iruhu wanda raqumi ne tsere wa farsuhu dan doki ne riga isuwa wa tan mudalifa yace walakin sabiqa walakin sabiqa daga dai wanda tsere man gufira lahu wanda aka gafarta ma shi tsira ko kuma san shine gaugawa ko kuma shine zo gaba wanda aka gaba wanda Allah gafarta ma wanda duk Allah bai gafata ba ko shi na gaba gaba ke ba yake babu jam'i bayan salatayn bil muzdalifa bai mai bayani akan jam'i tsakanin sallah bil muzdalifa hadithna abdullah ibn yusuf wa tinisi ahbarana malikum wa imam dar al hijra am musam ne uquba an kurebin an usama ibn zaid radiyallahu anhuma annahu sami'ahu yaqulu shina cewa da fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hito mai arfata daga arfa fanna zalla shi ibai sabka cikin wani rango fa balai ya tsaye sun masa annan tawaddu a yar walla walam yuzbigil wudu a bai cika ar walla tai ba kila ya marata maratan fa qulta lahu ce mishi inji shi watan a inji wannan usama tun zaidin fa qulta lahu ce mishi asalata zaka yi sallah nan ga fa qalat ci asalatu amamaka sallah na gaban ka. fa jaa al muzdalifa sai iso muzdalifa fa tawaddu a yar walla fa asbaka ya cika ar walla tai summa uqimati salatu sannan an ka da sallah kaga bai bai bayani akan kiran sallah ba sun mauƙi mace salatu da ƙare kiran sallah da ƙare arwallatai sun mauƙi mace salatu an ka tada sallah fasallal magariba yayi magariba sun sa'anna ana ha kullu insanin ba ira fi mazalihi sun sa'annan annan watan kullu insanin ko wani mutum ana ha durƙusar da ba ira hura kumi ne fi mazalihi masabki ne wata ashe kenan kaga da aka yi sallar magariba a ƙare an yi sallar magariba kowa bai jidda kaya ga raƙumma ne ba bayan an yi sallah an ƙare sannan aka jidda kaya daga raƙumma sannan aka kira aka yi sannan aka sallah ta isha'i da kira ko babu kira bayani shi na zuwa to shi na ce sun masa annan waƙi mace salatu fasallar magariba sun ma'ana ha kullu insanin ba'ilahu fi manzilihi sun masa annan waƙi mace salatu aka tada sallah Fasal fasalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli bainahuma baina fila tsakanin su ba babu jam'i baina salatin bil muzdalifa an yi jam'i tsakanin magariba da isha'i muzdalifa kuma haka akai sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama babu man jama'a bainahuma wa lam yatadawwa bai mai bayanin akan wanda ya jam'i tsakanin magariba da isha'i muzdalifa wa lam yatadawwa baina fila ba حدثنا آدم هو ابن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب هو عبد الرحمن عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جماعة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله جمع بين المغرب والعشاء tsakanin magariba da isha'i bi jam'in can muzalifa kullu wahidatin minhuma ko wace sallah guda daga cikin su bi iqamatin da iqama kenan ka babu kira kenan walan yusabbih bainahuma bayana fila tsakanin su ba wato wannan shine ce babu man jama'a bainahuma walam yatadawwa walam yusabbihu bainahuma bai yana fila tsakanin su ba wala ala isri kulli wahidatin minhuma sannan ku bai yana fila ba bayan ko ta daga cikin su da ƙari magariba bai yana fila ba da ya zo isha'i kuma da ƙari isha'i bai yana fila ba حدثنا خالد بن مهلل حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبي بن ثابت قال حدثني عبد الله al يزيد الحتمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah jama'a ya jam'i fi jama'a manzon Allah ya jam'i fi hajjatul wada'i ga hajji da bankwana ya haɗa al-maghrib wal isha bil muzdalifa can muzdalifa kenan wallahi ta nafila bainahuma ko wallahi tabbih bainahuma babu ma azana wa aqama li kulli wahidatin minhuma babu babin bayani akan ma azana kaga nan ya ka kuma can duk an yi iqama kai amma babu kira amma nan kuma ya ce babu man azana wa aqama li kulli wahidatin minhuma yayi kira sannan kuma ya iqama ga kowace daga cikin su حدثنا abrun halidin خالد قال حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق هو سبيعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول شنا cewa حج عبد الله عبد الله بن عبد الله بن مسعود يا حج رضي الله عنه فاتينا المزدلفه muka iso muzdalifa Hina azana lokacin kiran sallah bil atamati lokacin kiran sallah isha lokacin nan mun ka iso lokacin nan muka iso muzdalifa aw qariban min zalika ko kusa daga wannan fa amara rajulan ya kori wani mutum fa azana ya kira wa aqama ya iqama to shi ce bawa man azana wa aqama li kulli wahidatin minhumma fa amara rajulan ya kori wani mutum fa azana wa aqama yayi kira yayi iqama sun masa annan sallar magariba ya sallaci magariba wa salla da haraka a ataini yayi nafila a biyu bayan ta kaga can kuma inda muka hito babu nafila bayan magariba babu nafila bayan isha'i amma wannan aiki na Abdullahi bin Umar na sahabi ana Abdullahi bin Mas'ud na sahabi sun masa annan da ya kira wa tambi ya sa haka mishi a kalakin shi fata ya kalaci sun masa annan amara ya kora kenan bayan yayi magariba ya kare da magariba yayi kiran sallah ya kama da yayi ta ya sallama ta kuma yayi nafila raka'a bayan ta su sa'annan da abi asha'i yace a kawo mai kalaci ne bayan yayi kalaci ya kare fata asha'i kalaci ne sun sa'annan amara ya kore kora ina tsammanin fa'azzan ko kuma ura rajulan gautar waya ura ina tsammani ya kore rajulan wani mutum ya yayi kiran sallah wa kama ya kama قال amru امر halidin malamin buhari yace بخاري يتي shakka ban san kokanto ba illa min zuhairu daga riwaya ta zuhairu amma sauran اما babu kokanto kenan watan fa amara summa sa'annan fa asha yayi kalaci ne bayan ya kare kalaci ne summa amara rajulan fa azana wa aqama babu shakka ciki amma ga ta riwaya ta akwai shakka shi zuhairu shi ada shakka yace nan fa ina zaton watan tanfa amara ya koyi rajulan wani mutum fa azzana wa aqama yayi kiran sallah ya iqama summa sa'annan sallal isha'i sallaci isha'i raka'atayn raka'atu falamma tsala al-fajr lokacin da al-fajr ya keto qala ce inna rasulullahi haqiqa manzon Allah kana ya kasance ko qala ce inna nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance la yusalli hadhihi sa'ata shi sallah wannan lokacin illa hadhihi salata in ba wannan sallah ba fi hadal makani cikin wannan wuri min hadal yau cikin wannan yini shanihin wai sallar da yayi ta subahin yace manzo Allah bai sallar subahin cikin irin wannan lokacin manzo Allah ba to alhaji shi ka sallar subahin ba zai yi jinkiri sai Bilal ya zo ya ce mishi lokacin sallah yayi in yin ce mishi lokacin sallah yayi sannan shi na sallar raka'a ba cikin gida sannan shi to shi sallar subahin to amma sai ga shi mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ke sai shi wannan Abdullahi bin Mas'ud ya ce da ke tuwo alhijr sai Abdullahi bin Mas'ud ya tashi ya sallah sai ce to mazo Allah bai kasance shi na sallah cikin irin wannan lokaci ba in ba irin wannan sallah ba to shi na ce kala inna nabiyya haqiqa mazo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance la yusalli bashi sallah hadhihi sa'ata wannan lokaci watan da ke da ke to alhijr tun lokacin da suka cewa kila ya keto wasu ce kila bai keto ba ana kokarto akan ketowa ta yi to bai kasance shi na irin wata sallah ba don haka ce watan inda nabiya sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzon Allah kana ya kasance la yusalli shi sallah hadin sa'ata wannan lokacin illa hadin salata in ba wannan sallah ba sallar subahin fi hadal makani ga wannan wuri muzdalifa kenan min hadal yau cikin wannan yini watan yau arfa kenan a yom a yom eh, yom na harke na sahiya sallah da sahiya ta riga ta waye alhijir ya keto qala abdullahi abdullahi bin yace kuma su salata ni salloli guda duna to hawwala ne an je jirkitar da su an wakata hima daga lokacin su ya kare da wacce magana fa sai ce to kaga nan ga mun yi sallah da wuri wuri da ke tuwa alhijir mun yi sallah subahin to ba haka manzon Allah ka yi ba manzon Allah ka sallar subahi an kai kira zai yi jinkirin sallan nan sai bilal ya zo ya ce mishi lokaci yayi bayan ya ga mai lokaci yayi sannan zai na tala raka'a biyu sannan shi to shi ba da sallah to bayan ya irin wanga bayan ce manzon Allah bai kasance shi na irin wannan sallah ba sai cikin wannan lokaci ga irin wannan wurin an gane wannan ko sannan sai koma ga magariba da isha'i wannan ah, wanda an haga yayi lokaci guda sannan kuma sai koma gare su wakala ce wakala abdullahi kuma su salata ne magariba daga da isha'i kuma su salata ya sallah guda biyu na to hawwala ni an je kitar da su an wakace hima daga lokacin su salatul magaribi sallah ta magariba da ma utiyan nasu al mudallifata bayan mutane sun zo mudallifa to ashe shi na nufin sallar magariba da sallar subahin yace wal fajr sallar subahin hina lokacin da yanzu gul fajr ana ta da keto al hijr ashe kenan an cirantar da ita daga lokacin ta al mu'tada ita kuma magariba an ce da ita daga lokacinta daga daga lokacin shi ita ma wanda kasance mutane ne kuma almutad wanda an ka saba da ta gare shi magariba ana yin ta da faɗo rana bi gurubi sharti amma rana ta faɗi ana arfa aka yi tahiya ta kilomita shidda ƙasa sannan aka zo mu muzdalifa sannan aka yi ta ashe kenan kaga cikin lokacin isha aka yi ta don haka ce wa'annan salloli guda biyu wanda kasance an jirkitar da su daga lokacin su yace sallar magariba an jirkitar da ita daga lokacinta sallar subahi ita ma an jirkitar da ita daga lokacinta al-mu'tadi wanda manzo Allah saba da cikin shi hina lokacin da yanzu gulfajir alhaji da ke to kala ce ra'aytu nabiyya na ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ulhu shina aikata wannan don kada a ga yaje kiran sallah ta magriba ya kai ta cikin lokacin isha'i kaga ashe wacce an kaje kasuwa daga lokacin ta sallar magriba kenan an yi cikin lokacin isha'i ita kuma subahin an yi ta an gawotar da ita an wakata ha al-mu'tad daga lokacin ta wanda an ka saba babu man qaddama da afata ahlihi bilailin bai mai bayani akan wanda gabatar da za'afata masu ramni ahlihi iyali ne bilailin da dare fa yaqifuna sun ka tsaya bil muzalifa can muzalifa wa yad'una su kai addu'a wa yuqaddimu idza gaba al-amru wa yuqaddimu idza gaba shafaqu ko ko idza gaba al-fajr wa yuqaddimu watan shi na gabatar da su Tunda da ce babu man qaddama da afata ahlihi bai mai bayani akan wanda ya gabatar da masu ramnin iyalai ne belele cikin dare to cikin dare wani lokaci na sai ce wa yuqaddimu shi na gabatar da su idza gabal fajaru idza gabal lokacin da wata ya bace ashe ayin an kace wata ya bace rana ta tara kenan rana ta tara rana arfa idan aka yi arfa aka kare za a bar arfa zuwa ina zuwa muzdalifa to idan manzo Allah ya zo arfa in ya bar arfa ya zo muzdalifa tare da iyalai ne to dan nan wannan wuri kina gabatar da su amma idza gabal qamaru lokacin da wata ya bace wata ashe kenan na bacewa watan tanfi awahiri sulusul layl alheri ko a fi awahiri sulusul layl alheri wata na bacewa kusan farko farko sulusin dare na karshe sannan wata bacewa rana ta tara tara ga wata kenan wata idan ya kasance kai tara ga wata to kusan yan aka kai sulusin dare na ƙarshe farko farko ne to wata zai bace gaba ɗaya a gani ne saboda wata yamma shi ke hitowa in ya hito sai ta sama gabas gobe kuma shi koma hitowa shi ƙara nisa jin hito shi ƙara nisa to yan haka rana ta tara watan wata in yi yadda na inda rana ta faɗi zai kama yau baya da baya shi kama yau baya da baya shi na baya da baya to bai bacewa sai lokacin kusan watan farko farkon sulusin dare na ƙarshe ashe kenan kusan keto alhijir ashe kenan kaga ba tsakiyar dare ba abin da sa wasan a buhari ka wannan saboda sabanin da ke ta na maluma akan shin yoshi na lokacin jifa to za a yi bayani ga lokacin jifa idan mutane idan mutane suka zo suka jifa gabanin keto alhaji shi jifa ta ko bata yi ba ko ko sai bayan keto alhaji sannan za a jifa to shi na ce ba man kaddama da afata alihi bi lailin fa yaqifuna bil mudallifati wa yad'una wa yuqaddimu idza gabal qamaru shina gabatar da su amma sai lokacin da wata ya bace hadisna ya hayyan bukairin qala hadisna allaisu an yunusu ko inna sayyida an yunusu an yunus al aidi an ibn shahabin qala salimun wa kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma salimun yace wa kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma yuqaddimu shina gabatar da da'afata ahlihi masu ramnin iyali ne da yan yarukan kana da mata fa yaqifuna su tsaya inda mashalil harami gun inda ake kira masharil harami kenan bayan an bar muzdalifa in shi na muzdalifa zamna shi abdullahi ibn umara sai shi ce mu yalle ne ku tashi ku shiga gaba tun mutane ba su tashi ba in sun ka tashi sun ka bar muzdalifa sai su zo nan masharil harami mu tsaya in sun ka tsaya sai su yi ta addu'a in sun ka tsaya sai su yi mina su jifa to shi na ce fa funa zuwa tsaya inda mashalil harami inda ake kira mashalil haram bil muzdalifa ta muzdalifa bil lailin cikin dare fa yazkuruna Allah sai Allah azza wa jalla ma badalahu abin da bayyana musu summa sa'annan yarji'una ay a dafa una. sannan su tahi qaula an yaqifal imam gabanin liman ya tsaya muzdalifa gabanin liman ya tsaya matsalar haram saboda yana tsaye nan idan nan za a kwana in an hakwana nan idan su bashi ta yi sannan a tashi bayan kitar hajji a shiga masallaci in aka shiga masallaci a yi sallah in an kai sallah liman zai tsana shi na addu'a har gari shi waye bayan gari ya waye sannan shi bar ba ido halami shi iso nan mina in yi iso min sannan shi aje kaya ne ko kuma shi wuce wurin jiha gaba daya an gane wannan ko to sai kasance abdullahi bin umara idan aka bar arfa aka iso muzdalifa ana nan zaune muzdalifa da daddare zai ce mu yalle ne ku tashi ku shiga gaba ku zo mashirar harami ku tsaya nan ku yi addu'a bayan kun yi addu'a ku tafi ku yi jifa in kun ka jifa sannan ku dawo mai ku zauna ku zo wurin zaman ku mai ku zauna to shi na ce kaula gabanin shina wannan kaula gabanin an ya kifla imamu gabanin liman ya tsaya wa kaula gabanin an ya dafa gabanin shi tahi kwamin hu akwai daga cikin su man ya mina wanda ke isuwa mina li salatil fajri ai inda salatil fajr lokacin sallar subahi a shirke na su da afata alihi idan ya gabatar da su idan suka zo nan mashar harami suka tsaya suna addu'a in sun haƙa da addu'a za su bar nan su zo mina in suka iso mina suna isowa daidai lokacin keto alhijir da salatul fajr ai inda salatul fajr lokacin keto alhijir shi kanuhi wa minhu akwai daga cikin su man ya kadu mai isowa ba da zalika bayan an riga an yi sallah fa iza qadimu idan suka iso mina ramu sai su jahi ta kango na akaba wa kana ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar Allah shi zai su ya kula shi na cewa rahasa fi ulaika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ran gume akan wannan alhasa fi ulaika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alhasa ya ran gume fi ulaika do annan wanda kasance masu ramni ne kaman mata da an yari kankana ana gabatar da su su zo su yi jifa gabanin manya su su yi jifa حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد an ayyuba an ikrima ibn abbas radiyallahu anhuma qala ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anji abdullahi ibn abbas yace manzo Allah ya aika ni min jami'in daga jami'in bilal cikin dare ya aika ni min jami'in daga muzdalifa ya hada ya tare da wasu mata wanda kasance masu ramnina muka bar muzdalifa muka iso mu tsare harami muka isa mina muka yi jifa da muka yi jifa muka kare mun yi jifa lokacin keto alhaji ko bayan keto alhaji da mun kai wannan sai muka koma dawowa mina muka zauna حدثنا علي هو ابن عبد الله بن المديني حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع سمع أمنا أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع أمنا عباس رضي الله عنهما يقول ana haƙiƙa ne min man ƙaddaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ni ina cikin wanda manzon Allah ya gabatar suwa laylatul muzdalifa dare na muzdalifa fi da afati ahlihi cikin masu na iyali ne حدثنا مسدد هو المسرحد أن يحيى هو ابن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله مولى أسماء أن أسماء يجو دغ أسماء أنها حقيقة نزلت تاسب كلا يس جمع در مزدلفة عند المزدلفة قوم مزدلفة وتلس جمع در مزدلفة كنا كوكما تلس جمع در عرفة تاسب كلا يس جمع در مزدلفة عند المزدلفة قوم مزدلفة fa a ta zamna ta salli tana sallah fa sallata ya sallah sa'atar lokaci guda sun masa annan kala ta ce ya buna ya kai dana hal gabal kamar wata ya bace qutun ce la wata bai bace ba mi a gaba fa sallata sa'atan ta sake sallah wata sa'a sun masa annan kala ta ce hal gabal kamar wata ya bace qutun ce na'am wata ya bace kala ta ce fartahilu ku tashi mutahi fartahalna mun ka tashi laina wa madaina mun ka wuce hatta ramatil jamrata hatta je jamra ta karshe sun masa annan raja ta dawo fa sallati subha tai sallah ta subahin can mina fi mazali hawurin zamanta kaga ashe kenan ta tambaya har gabar kamar wuta ya bace ashe kenan kaga wata na bacewa rana ta tara watan kusan a farko farkon sulsin dare na karshe fa lahani ce mata ya hantahu ya ke wannan ma'urana bani ganin mu illa qaggal na mun yi gaugawa sallar ta subahin kala ta ce ya bunai ya kai dana inna rasulullahi haqiqa manzo Allah azinna lizzun yayi irne ga mata take su tahi su yi jifa su bar jama'a na nan zaune muzdalifa in sun ka zo mina in sun ka zo su yi jifa bayan keto alhijir in sun ka jifa bayan keto alhijir sannan su dawo mina su yi sallah su dawo ne zaman su yi sallah ba za su koma cin muzdalifa ba a'a su iso min inda za su aje kayayyake su bayan su aje kayan sannan su yi sallah su bahin sai ya ce wannan sallah da haka mun gaggautar da yi haka manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam kuma haka ba da dama masu masu uzuri su yi hadisna muhammad ibn kasir a habara na su fayanu huwa a habara na su fayanu huwa sauri hadisna abdurrahman huwa ibn al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr ana al daga qasim ibn muhammad abi bakr an aisha radiyallahu anha qalat ta ce insa azana sauda sauda tsanin inni ga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laysa jam'in wasan dalil mudallifa wa ta kasance sa kirsa mai nauyita sabat kasance mai nauyin jiki fa adina laha mazu Allah ya bata dama hadithna abu nu'aymin huwa fadlun dukainin hadithna kulayhum humaydin an al-qasimin muhammadin an aisha radiyallahu anha qalat tace nazanna al-mudallifa mutaka mudallifa qasadat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sawdatu sawda sawda fa sadat an-nabiy ta nemi dama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ta dafa aka tahi qabla gabanin hada matin nasu gogoriyon mutane wa ka ta kasance imra'atan mace ta badi atan mai jinkirin mai jinkirin tahiya fa adina laha manzon Allah ya bata dama fa dafa ta tahi qabla gabanin hada matin nasu gogoriyon mutane wa aqamna mun kaduna in ji Aisha hatta azbahana hamun ka waye gari na muzdalifa na hanu mu sun masa annan da fa ana mun ka tahi bidabhi da tahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce fada an akuna in kasance ista azantu rasulullahi na ne manzon Allah shi bani dama kamar ta azana sauda tamkar sauda sun nemi dama ga manzon Allah a habbin ilayya shi an mahi soya gare ni min ruhin bihi daga duk abin da aka farin ciki da shi saboda na wahala na wahala kwarai kahin mu isa saboda gugore mutane tace wallahi da na sun da na san nema da sai in nima zo Allah shi bani dama kuma da baya dama da na yi farin cikin da ya yi ta mai dukkanin abin farin ciki to bisa ga nan ga sai kasance maluma sun yi sabani akan lokacin jifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi jifa bayan ya yi sallar subahi da ya iso na ya jifa bayan hito rana bayan hito rana sannan manzo Allah ya jifa ya sallah haram bayan da sallar subahin mashirin haram ya tsaya nan yi addu'a bayan ya addu'a sun sannan iso mina da iso mina ya jifa bayan ketowar rana bisa ga wannan sai maluma sun ka akan cewa lokacin jifa ta farko bayan ketowar rana su haye sallah sannan za a yi jifa to amma sai kasance wasu sun ka akan cewa an samu a jifa ba da tulu'il fajari wa qabla tulu'i shamsi an samu a bayan ketowar alhijir gabanin hitowar rana wannan ita an masaba ta ahmadu na hanbali ita an mahama ta malikun anasin ya yadda da hakan ga da shi da abu hanifa da ahmadu na hanbali da ya saƙo ibn rahawai sun ta akan cewa mai jifa ya samu shi jifa bayan ketuwa alhijir gabanin gabanin cagowar rana bayan ketuwa alhijir gabanin hitowar rana ya samu shi jifa saboda mi bisa ga wannan an ka diba hadisi na asma'u radiyallahu anha ta kasance ta yake nan jifa bayan keto alhijir gabanin shagowar rana bayan har ta yi jifa ta kare tattaho ta ce tattaho ta yi sallah sai ba ta ce mata mun yi gaggawa sallah ta ce haka ta ce mazo Allah ba da dama ga azzuqun su yi hakan ga don hakan ga ta yi kuma shi Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu shi ma haka yi ya gabatar da masu ramnin iyali ne suka zo suka yi jifa bayan sun yi jifa suka dawo suka sallah subahin to dun saboda me da mashallu halama da mina kusa da kusa suke ba su da ja don haka ashe kenan kaga yana yiwa da ketu alhijr kai jifa ka kare saboda kana gaba in kai jifa ka kare sannan kai sallu subahi to sai kasance shafi'i radiyallahu anhu yattahi akan cewa a'a an samu ayi a sai kasance suka ce wanda ya jifa ba irin wanga lokaci ba to shi bai da jifa ta wanda jifa gabanin ketuwa alhijir gabanin ketuwar rana shi bai da jifa ta amma wanda ya jiha bayan keto alhaji bayan ketowar rana ba zai mai da jiha ba wannan shi alƙawari na malikun alisin da abu hanifa da hamdun hanbalin da ya saba ibn rahawai sai kasance shafi radiyallahu anhu ya tahi akan cewa an samu a jifa amma tsakiyar dare yace sai an an ka da hadisi na asma'u saboda me ce ka diba mai gani har gabal kamar wata ya bace an ka ce wata shi na bacewa watan awail da alheri farko sun dare na ƙarshe to bisa ga wannan in mun ka ɗauka wata ya ɓace wannan lokacin za ta yi a jifa da keto ba don haka ta tafi ta yi jifa gaba na keto alhajir hata to ta yi sallah har shi yaro ta ce mata bawan ta ce mata sallah ku mu gogo ta taba ta ce mazo Allah haka ba da dama ga masu ainihin uzuri su yi su jifa su dawo su yi sallah su bayan ashe kenan kaga yace kaggalasna mai sallaga da dungu dungu to bisa ga wannan shi wannan zai bayyana mana cewa ashe kenan ta yi jiwa gabanin kito alhijir to sai shafi ya ce in dai ana yi in dai ya kasance an yi gabanin tsakiyar dare bayan tsakiyar dare to ta yi amma in gabanin tsakiyar dare ba ta yi ba sai an sake mai da ita saboda duk jifa wani ta hirko wace jinkiri jifa ta asma'u radiyallahu anha ita amma hirko wace gogawa saboda ai jifa ta bayan ke gabanin keto alhijir amma bayan sulusin dare bayan sulusin dare na ƙarshe ya kama an gane wannan ko wasu maluma sun kace akan cewa in ba kai da manzon Allah ya babu jifa duk wanda ya kasance bai jifa ba bayan keto alhaji bai jifa bayan keto rana babu jifa ta ta saki mai da jifa babu man sallal fajr bi jam'in alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to ai an faɗi hilafa ko imam malik radiyallahu anhu ya tafi akan cewa wanda ya jifa bayan ketuwa alhijir amma gabanin ketuwa rana akwai jifa ta ba sai ya mayar ba amma in yayi gabanin ketuwa alhijir gabanin ketuwa rana sai ya mai da jifa kuma wannan ita amma sabata ta abu hanifa haka ta yi a kai ita amma sabata ta ahmadu hanbalin ita a masaba ta a isa ibn rahawai radiyallahu anhu khilafan li shafi'i radiyallahu anhu shi ya ya abin ga su ka kware da gaske yace in dai kayata bayan rabin dare to akwai ta amma in kaya rabin dare da kama babu ta